ce babu babu tahrimi nikahi shigari babin da zo na haramta haramcin auren shigar wa butlanihi da bata wannan auren akan haka haramtawa da bata shi in an yi mai hukunci in an irin wannan auren menene hukunci eh? in an yi yi ko bai yi ba sai ta yi in ai bai yi ba sai ta yi in ai yi amma ya yi saboda ya saba ma umurni ko hannu wanne ne zai aiki a nan babu ta harimi nikahi shigari babin haramcin auren a shigar za mu ji mai shigari wa butlanihi

za ce ba shi to ba ta shi kuma yana nan kenan eh kwarai da da yana nan ba za a bar shi ba za a aure ya yi mhm. amma cikin cewa da haka ya zo shi ba su aka ba ta ciwo sai kuma wa yi to za mu to to lafazin malik yadda yake babu ne kahil shigar wa butlanihi to za mu ji lafazan da manzon Allah ya amfani da su kuma mu ga kuma ulama mana fuqaha ulugha kenan ko eh قال حدثنا يحيى بن manzo Allah naha an shigari ina mana naha ya hana ya yi hani to abinda manzo Allah ya hana ya hani in aka yi eh babu shi ka janye wancan magana eh? eh a babu shi ko in an yayi amma saba wa Allah akwai hanin da an hane ka kai kar yi abu an kai shikenan a ce abin yayi amma ka saba wa Allah akwai harin da abin babu shi bai yi ba kuma ka saba wa Allah na ha an shigari na ha ya ce ya hana ya yi hani babu shi to za mu je shi ne ce to menene a shigar auren shigar zai ce shigaru. أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق zan auren maka da ‘yata ka auren man da ‘yarka babu sadaki tsakani shine ashizar saboda da mata basu da kima wajen larabawa lokacin jahiliya sadaki ba ta da haƙƙi cikin sadaki ba ta da komai yadda sayar da ita ake ana gadanta ana komai da komai to wuce yana cikin wulakancin da ake mata shine mutum sai ce ga kanwata zan auren maka da kanwata ni ma na auka auren man da kanwa ka babu sadaki ko zan auren maka ka dau ta in dauki yarka babu sadaki tsakani ma'ana akan haka sadakin ba haƙƙi bane na matan kenan mun gane ko abinda ake ce mashi garike yana da sifofi guda uku ka dau ta na dau yarka babu sadaki ko ka ɗau ‘yata a kan sadaki naira dubu ɗari ni ma na ɗau ‘yarka a kan sadaki naira dubu ɗari eh an yi ba yi ba kenan ya shiga cikin shigari shi ma to ko ka ɗau ‘yata a kan sadaki dubu kaza ni ka aure eh, na ɗau ‘yarka babu sadaki ko ni na aure ‘yarka da saraki kai ka aure ‘yata babu sadaki shi ma bai zama shi ma ya shiga nau'i ne na shigari haka malikiya suka raba su ko dai ƴata ƴarka ba sadaki kanwata kanwanka babu sadaki ko ko ƴata ƴarka sadaki naira dubu goma dubu goma ma'ana ne mai kenan ba cinya ba kawar ba ya zama mai kenan shi ma ya zama shigari ko ko a'a ɗayan a bada sadaki ɗaya babu sadaki an a akan haka duk sunan su shiga mun gane ko قال وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن في حديث عبيد الله قال قلت لنافع ما الشغار أو أن رواية نتيما نافع منين الشغار da ya tambayi ma'anan a shigar shine aka fassara masa da cewa ga yadda surarsa take alawa haddathana yahya ibn yahya qala akhbarana hammad ibn zaid عن عبد الرحمن السراج عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار ننما لفظ النهاية يا حنا يا يهل قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي منذ الله صلى الله عليه وسلم لا شغار في الإسلام ينظر كذا لا شغار في الإسلام da la shigara fil islami da naha wanne ne fi kai matuka a cikin shi ya fi ya fi hani saboda me قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار زاد ابن نمير والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي mutum ya ce mutum auren min da yarka na auren maka da yata ko auren min da kanwa ko yarka na auren ma da kanwa ta ko yata babu sadaki tsakani naka ce babu sadaki tsakani wannan ya nuna cewa sadaki hakkin wane ne a ma'ana su sun dau hakkin kenan قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا عبدة عن عبيد الله وهو ابن عمر بهذا الإسناد ولم يذكر زيادة بن نمير قال وحدثني هارون ابن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج وحول السند قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار duga abin da bayanin da malam yayi babu tahrimi nikahi shigari wa butlanihi qawluhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama naha an shigar wa shigaru أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق وفي الرواية الأخرى بيان أن تفسير الشغار من كلام نافع أو رواية أكتي وأن فسرت الشغار كلام مغنى تنافع شيني فسر ونن wannan fassara suka ce ba daga lafazin manzon Allah ba to in ba daga lafazin manzon Allah ba ce to yaya ashigar yake a wajen wa fil ukhra ibnatahu aw ukhtahu qala al ulama ashigar bi kasr ash-shin al mu'jama wa bil ghain al mu'jama asluhu fil lughati الرفع الشغار في اللغة الرفع يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول كأنه قال لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك wanda sai wanda suka yi larabci ko har ba za a fasa ba za ta wakila huwa min shagarar baladi idza khala imma ta kula a shigaru arrafu أو تقول الشغار من شغر البلد إذا خلا إذا خلا عن الصداق يأخذ معنى الشغار لخلوه عن الصداق ويقال شغرت المرأة إذا رفعت رجلها عند الجماع يقال شغرت المرأة إذا رفعت رجلها عند الجماع حتى الآن نفس المعنى الشغار معنى الرفع قال ابن قتيبة كل واحد منهما يشغر عند الجماع وكان الشغار من نكاه الجاهلية وأجمع العلماء على أنه منهي عنه لا أجمع العلماء ولا أنه منهي عنه malamai suka ce wannan yana cikin auratan jahiliya mun karanta cikin bukhari ko na aisha ce lokacin jahiliya aure ya kasu kashi hudu ana yin kaza ana yin kaza ana yin kaza wannan yana cikin auratayyar da ake lokacin maguzanci lokacin jahiliya to sai ce an ijma'i cewa manzo Allah ya hana walakin ikhtalafu hal huwa nahyun yaqtadi ibtalul nikahi am la sun ijma'i cewa manzon Allah ya hana walakin amma sai aka samu sabani tsakanin malamai sun kari juna ilimi wannan hanin yana tabbatar da cewa auren babu shi ya bata kenan ko kuwa a'a akwai auren sai dai a yi gyara auren babu shi babu matsalar gyara sai dai a canza ko kuwa a'a auren yana nan sai dai a yi gyara ya gyara yake kenan ya gyara ya za a gyara haka a ba da sadakil mitil kenan ya ce wannan hani yana nuna babu auren koko akwai shine ce fa inda shafi'i yaqtadi ibtalahu وحكاه الخطابي عن أحمد وإسحاق وأبي أبي وقال مالك يفسخ قبل الدخول وبعده يفسخ قبل الدخول وبعده منين الفسخ يا أجي فسخ يا أوري إيه a raba auren ko alkali ya raba auren sawa'an ya ta tare ko bata tare ba ya sadu da ita ko bata sadu da ita ba wa fi riwayatin anhu qablahu la ba'dahu wata riwaya cikin ma'uran imam malik kafin ya sadu da ita za a warware auren amma in ya riga ya sadu da ita to babu zancen warware aure sai kuma yake kenan sai a nemi gyara yaya za a yi fala hasadakul misl amma zance mafi inganci shine yufsahu qablahu wa ba'dahu وقال جماعة وإنما لمن دسكتي باب كنا النهي يقتضي الفساد النهي يقتضي الفساد وقال جماعة وإن سما لما يسكتي يصح بمهر المثل وهو مذهب أبو حبي حنيفة وهو عن عطاء والزهري والليث وهو رواية عن أحمد وإسحاق وإنما لم يسكتي أورين ياي amma sai ayi gyara ya za a yi gyara bi maharil misil sai a ba da sadakin wannan ya irin ta in za a aure da ita nawa ta cancanta sadaki ko duk mata sadaki su ɗaya ne eh aji aji ne ko yaya yake to menene ma'aunin darajar gidansu darajar gidansu in haka ce darajar gidansu wata sai ta fito gidan da babu daraja amma ta je ta yi karatu ta gama digiri tana da digiri sai ya zama mai kenan eh? to sai ka ce ko darajar gidansu ko darajar ta ko iliminta ko wani abin da zai haifar da cewa wannan tana bukatar abin sai ka yi da addininta تنكه المرأة تنكه المرأة لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ba haka bane sababban me yake sa ake auren mace ka ta ta maka kyau tana da kyau ka aure ta dangantaka ta gidansu akwai kuɗi za ta gado maka kuɗi ba shine ba shine ba walidinha sai manzo Allah ce falfar bi zati dini daribat yada ba haka bane ko addinin ta to sai ta yi ba ta da gata din gidansu babu wani daraja kuma ba ilimi ta yi ba ba wani abu ne amma tana da kyau da an fitinu da ita ya za a yi cikin wani aji take cikin masu daraja take don ya ce wa man yahtibul hasna'a lam yughlih hilma ba haka bane eh, ko eh, wa man yahtibul hasna'a lam yughlih haru. ya ce ka kyakkyawa kana so to duk abin da aka ce ka biya za ka ji tsadansa? sa eh ta hunu alaina fil ma'ali nufusuna hunu alaina fil ma'ali nufusuna yace a cikin neman daukaka neman jarumta isa nuna kaza nuna kaza suka ce sai mu manta da rayukanmu muna iya muna iya muna iya sadaukar da rayukanmu don mu kare mutunci don mu samu daukaka yace hunu alaina fil ma'ali nufusuna to shine sai kawo karin magana sai ai wa may yahtibul hasna'a lam yughlih al mahab ba haka bane an fahimta ko malamai sun kari juna ilimi imamu malik imamu shafi'i da wasu malamai suka ce wannan auren babu shi wata riwaya wajen imam malik babu shi in bai sadu da ita ba in ya sadu da ita akwai auren sai a biya mahrul misli malamai suka ce zance mafi inganci har wajen malikiya shine babu auren sawa'an an shiga ya shiga da ita ko bai shiga da ita ba to in ya riga ya sadu da ita ta samu ciki ta samu da kuma fa eh ban sani mun gane ko su malamai kamar abu hanifa su malamai suka ce auren a shigaru in an yi ya yi me zai sa auren ya yi suka ce sai a bata sadakin da ya dace da irinta ina mana sadakul misil irinta waɗannan iyayenta gidansu danginta yayyanta karninta iyayenta gwaggwanin in an aure su nawa ake biya ko ko irin wannan class na aure su nawa sadaki nawa ake bayarwa to sai a bata da an bada wannan sadakin suka ce auren yayi mun gane ku wa bihi qala abu thawr wa ibn jarir wa ala anna ghayra al-banati min al wa banatil akhi wal ammati wa banati ama amam wal ima kal banati fi shikenan ko shine ce wa qad qasama al-malikiyatu ash-shighar ila thalathati aqsam malikiya sun sun raba ash-shighar zuwa kashi uku al-qism al-awwal kashi na farko sarihu ash-shighar ana ce da shi sarihu ash-shighar shine wa huwa an yaqula ar-rajulu li sahibihi zawwijni ibnat zawwijni ibnatak مثلا Ala'an an uzawwijaka ibnati masalan min ghairi sadaqin shine sariful shigar kenan ka auren min da na auren maka da yata babu sadaki tsakaninmu mu shine sariful sadaki kenan asani wajhu shigar na biyu suka ce wajhu shigari kaman shigari wa huwa an yaqula zawwijni ibnatak bi mi'atin ala an uzawwijaka ibnati bi mi'a auren man da na bada sadakin dubu ɗari kai ma zan auren ma da ƴata ka bada sadakin dubu ɗari me kenan aka yi eh? ya zama me kenan shi ma shi ma gare ne الثالث min huma na uku shine wanda aka hada da irin na farko da irin na biyu shine wa huwa an yaqula lahu zawwijni ibnatak bila shay'in ala an uzawwijaka ibnati bi mi'a ka aure min da yarka ba zan biya sadaki ba ni ma zan aure ma da ƴata amma kai ka biya sadakin naira dubu ɗari yace murakkabun huma kenan bainan sarih wal wajh dukkan su suran su daya ma'anan su ma'anan su ashigar mun gane ko yace wa yahrumu al iqdamu alayhi bi jami' anwahi li qawlihi sallallahu alaihi wasallam la shighara fil islam Hmm. eh to ai sai ka zo kan ta'arifi menene shigari dau ta na dau ka ba sadaki amma suna yi a lokacin suna yi ta amma zan aure yarka zan ba da sadakin da ya dace yar boko ce ta gama digiri a eh, dubu ɗari miliyan ne an bayar shi ma yanzu yana son yar sai kai aura zai bai ba da sadaki kasa da haka ko sama da haka yayi ko bai ba yayi ko kanwa ka koyar ka ko gongo haka eh ba shiryawa aka yi ba wanda aka shirya magaji yansu malamai sun ce za a gyara don in ka dubi magana me yasa aka hana wannan auren saboda ba mai su suka ce sai a ba da sadakil misali ba an gyara abin kenan ba to akan haka naha an shigar la shigara to sai suke mai kenan ha sawa la shigara na duk ɗaya ne a wajen su kenan a kan haka don haka ce la shigara naha an shigar menene shigar auren ya babu abin nan to wannan sun ce a bada sadaki kuma an bayar

auri yarsa ya baka karbi naira dubu ɗari ka auren masa yarsa ka bashi naira dubu ɗari eh. abin da ya shigo ciki suka ce imam malik ce shi ma sunansa a shiga imam malik bai ta ba ya isa ko bai isa ba shi yana ganin me a fahimtar ka ko eh ke na sadakin ya koma ina kenan ya koma yarka ita ce sadakinka yarsa ita ce sadakinsa an gama yau an gama a shigar ai nan ba ba a yin wa'in na abubuwa ko ana yi ana yi mutu yawon yanka ai zai ta yi ba girma ka aure ta kana da ya ta yi buduwa shi ma girma ya aure ƴata yana da ya ta yi sai kowa yana so ya zama ibnu mas'ud kun manta kowa har so ya samu gas a jikinsa ya zai الوفاء بالشروط في النكاح باب الوفاء بالشروط في النكاح ko? babin da ya zo na cewa wajibi ne a cika alkawarin da aka yi a cikin aure za ka aure ta taima sharaɗi ko kai kai mata sharaɗi dole ne a cika wannan sharuɗa to amma sharaɗin ya kasu kashi ko, na farko wanda yake wajibi ne kai na biyu wanda yake haramun ne kai na uku wanda yake ake magana a kan shi yanzu za a yi bayanin insha قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا هشيم وحول السند قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع وحول السند قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر وحول السند قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرتد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق شرط أن يوفى به إن أحق حق شرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج شرط ده في تنشل تبت للي داخل sharaɗin da ya fi cancanta a cika wannan sharaɗin shine sharaɗin da kuka halarta faraji da shi ma'ana sharaɗin da aka ɗaura aure a kai yana cikin sharuɗan da suke lallai ne a cika su kar a yi sakaci da su هذا لفظ حديث أبي بكر وابن المثنى غير ابن المثنى قال الشروط وترواية إن حق الشروط وترواية إن حق الشرط قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج قال الشافعي وأكثر العلماء إن هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح bal takunu min muqtadayatihi wa maqasidihi yace sharadin da aka ce ka cika sharadin da baya kore manufan aure zan aure ka amma da sharadin kada ka sadu da ni amma da sharadin kar kai min kishiya amma da sharadin kar kai kaza amma da sharadin kai kaza abubuwan da suke ta soke shari'a sai ce kullu shartin laysa fi kitabillahi fa huwa batilun wa in kana mi'ata shart sharaɗin da zai yi me ya amfanin aure me yasa aka yi aure amma zan aure ka da sharaɗin karka sadu da ni amma da sharaɗin karka yi min kishiya karka yi wani auren amma da sharaɗin ka saki matanka amma da sharaɗin kaza amma da sharaɗin kaza kaza kaza kaza duk wani sharaɗi da yake ya saba ya saba ma shari'a suka ce ba cika ba za a cika shi ba wani sharaɗi ne za a cika ce kashtiratil ishrati bil ma'ruf amma zan aure ka da sharaɗin a mutunta ni a yi mu'amala da ni kamar dan adam ba na so raini ba na son wulakanci kar a wulakantar da iyayena kar a yi kaza kar a yi kaza wal infaq alaiha a ciyar da ni yadda ya dace a bani ci da sha yadda ya dace da matsayina da darajata da rayu da halin rayuwa da ake eh, ciki da kasancewar na san wa zan aura kai dan albashi ne na aure ka ina son kai dan kasuwa ne ta aure ka ta san abin da yasa kai basaraki ne kai menene da wannan sharuda duk za a iya cika su su wati ha da tufarta don aure ka amma da shara'in tufata dama da ka ɗauko ni a gida ka irin tufan da muke mm, ba na son ka aure kuma ka je ka dauko mai yar kwali ce ita za zaka ba na son yi kaza ba ba ba ne za a cika ko ba za a cika ba to shi kuma a lokacin idan shi yi ja hankali ya tashi sai sai ai komai za a iya yi wasu kunaha bil ma'arufi wasu kunaha da wajen zamanta da inda za ka ajiye ni tun da aka haife ni kaga mu kaga gidan iyaye na ko ba ma shan ruwan rijiya ba za mu yi kwana talatin tuwon masara ake ci ba za a ci tuwon masara wata rana za a hada da kaza wata rana za a hada da kaza kuma za a zaunar da ni inda ya dace da mutunci na ka dama kaga inda ka je ka dauko ta ko nasarawa ka je ka dauko ta GRA ka je ka dauko ta NNDC ka je ka dauko ta waje ka aha to in ya je yar kauye ce kauye dauko ta kasar ba su da komai amma ta ce sharaɗi ga irin inda nake son a zaunar da ni ya yadda zai cika ko ba zai cika ba وأنه لا يقصر في شيء من حقوقها تجي تزن يدد وانا أورن دول حقنا و تكر أي سكتي كر أتوي كر أبعتن لوكتي دول حقنا وآمين يدي داتي abin da nake so kenan yace eh ya yadda wannan sharadin za a cika ko ba za a cika ba wa yaqsimu laha ka gairiha to na yadda kana da mace ɗaya ko biyu ko uku ne ne ta uku ko ta hudu ko ta biyu to amma fa rabon aure rabon kwana fa ai mana daidai ba na son a nuna min fifiko don kauye aka dauko ni wannan yar boko ce yar saraki ce yar kaza yadda aka raba mu kowa kwana biyu ne kwana ɗaya ɗaya ne uku uku ne ni ma haka za a yi min yadda aka je aka yi wancan walwala ni ma haka za a yi min yadda aka ba da girki a can ni ma za a ka yadda a lokacin idan shi ya ja sai ce mai ya yadda ya wajibi ne cika ko ba wajibi bane wa annaha la tahruju min baytihi illa bi iznihi sa'annan to ke ma zan zai miki sharadi ba za ki fita gida ba za ki fita zuwa unguwa ko wani ba sai kin nemi izini na tace eh na yadda wala tanshuzu alaihi ba na son sabawa ba na son buri ba na son surutu ba na son yan magana ba na son rashin kunya ba na son kin yadda ta ce eh ta yadda wajibi ne ta cika ko ba wajibi bane wala tasumu tatawu'an bi ghairi iznihi to fa ni mabukaci ne nakan bukaci mace da rana kada ki ce wata rana ki zaki azumi da rana nafila sai kin nemi izini na ta ce na yadda za ta cika ko ba za ta cika ba wannan ma ba sai an sharadi ba tunda manzo Allah ya hana ko wala ta'zanu fi baitihi illa bi iznihi to ba na son kowa ki shige kowa ta zo gidan nan ko kawai ko wata yar ko wani um, sai da izini na ko da kawai ki ko yar uwa ki sai kin nemi izini na baki izini to in ban bada izini ba sai a hakura ta ce ta yadda to duk sa'an da kawarta ko za ta zo gidanta ta zo ta yi ne ko ta kwana sai ta nemi izini in ba ta nemi izini ba ta saba mai sharadi wala ta tasarrafu fi mata'ihi illa bi ridahu wa nahu zalika to kin ga wannan kayan da ke cikin sto din nan abin ni dan albashi ne komai na lissafe yake duk abinci ba ba za ki ɗe ba bayar kyauta ko sadaka sai kin nemi izini in na ga lissafin zai kai karshen wata in ba da izini in ba zai kai ba in hana kin yadda ta ce eh ta yadda to ba hanyar ta sata kwano daya ta je ta sayar ko ta sata kwano daya ta je ta yi kaza kaza وأما شرط يخالف مقتضاه كشرط ألا يقسم لها ولا يتسرى عليها ولا يشفق عليها ولا يسافر بها ونحو ذلك فلا يجب الوفاء به بل يلغو الشرط أما شرط لذا ذاتي تزاع أو ريكفة أما باكي دربون قوانا kuma ta ce ne to na yadda ka aure ni amma ka bana son bana son kwarkwara a lokacin da ake kwarkwara kwarai ku to shikenan in ya je yaki aka samu kwarkwara aka ba shi sai ya kenan a wannan sharadin ba za a cika wala yufiku alaiha wala yusafiru ya ce zai sharadin ba zai ke zan yadda zan aure ki kin yadda ba zan ci da ke ba wannan sharadin ba zai wala yusafiru wana wa na to za aure ki in tafiya ta kama ba za a yi tafiya da ke ba ke kina kauyen ku a zace a'a mace tana tare da mijinta ne in tafiya ta kama za a je tare da ita mun gane ko ne banjiwa wane ne mijin hajiya babba hajji mijin hajiya karama eh eh yarjejeniya aka yi yarjejeniya aka yi tana da kuɗi ne a yanke da ki dukiyar ta ta ba shi ne mai ni فلا يجب الوفاء به بل ويصف النكاح بمهر مثل لقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وقال أحمد وجماعة يجب الوفاء بالشرط مطلقا إمام أحمد هو ان سما لما suka ce duk ان da ta gindaya maka ka واجبيني ta na yadda ka aure ne amma sai ka saki matarka idon ka yayi ja ka ce eh na yadda suka ce wajibi ne ka cika na yadda ka aure ne amma ba za ka yi min kishiya ba hankalinka ya tashi ka ce na yadda suka ce ka cika wannan yace duk wani sharadi ko kakaye eh eh eh lokacin da zai aure ta hankali shi ya tashi tana masa kyau sai mishi sharadi ga irin tufan da suke so ga abin da take lokacin yana da hali ya dauki zo yana cika wannan sharadin da ya zo a lokacin halin ya cika sharadin ko da cika ba da sai aka samu aka waye gari jari ya karye ko an sallame shi aiki ko babu yanzu ba shi da kuɗin da zai yi la yukallifu Allahu nafsan to amma su Imam Ahmad suka ce ko rance sai ka je ka ciyo bashi sai ka je banki ya za a yi ne eh? a yi masa wa a yi masa eh? ah, to ba sharadi kai a lokacin ba idonka yayi ja bane yayi mata bayanin me a ah, yayi mata bayani akan wancan mazhabin nasu ba sai ta yadda ba in mata yadda ba duk inda zai nemo abinci ba sai ba sharadi yayi ba eh yo in zai iya rabu da ita ya mata sharadi a to a wajen su ko da sharadi ba za ka sake ni ba in yace eh ya yadda a wajen sai ka abin da suka gani kenan su eh wani irin girki eh to ni gaskiya za ka aure ne ni fa ba zai girki ba sai dai ka kama an ce ka bani ci da sha da tufa da wajen zama abinci aka ce ka kamin ba a ce in je shiga in girki ba sai ce eh ya yadda nan ya samu aiki da safe a je Chinese restaurant da yamma a je Beirut Road a je Al Amir a je Fahad sai ka je ka kawo mata abinci ko kai ka tsaya ka dafa ka bata eh?

garino ga ko da yawa sai ka karanta usul ka karanta usul fiqh ne karina din baya zana kana tsawon kukura kana noma ka iya karina sai ka zo ka yi karatu ba haka bane yau kana silatan kankan ko kana kura shi sai ka san karina ka san musala alhadis ka san usulul fiki ka san menene ah, ah, ah, sai ka zo ka yi karatu haka suke je fannahu wal lughatu haqqu man talab wa khudh min ar-rijali la min al-kutub eh. har da aka faɗa ke abinda tu turawa suka ɗauka kenan suka fi karfin kowa duniya kai ne farkon addini ka aka fara cewa ikra ikra aka ce ina mana ikra tu ba ce ka karanta fikihu ba ko hadisi ko tafsiri ko aqida ko noma aka ce ikra tu ka karanta komai ka karanta zaka fa'idantu li'annahu huzufa al-maf'ul ikra eh. ikar haka ce karanta allo karanta littafi karanta fikihu ma'ana an ce kai karatu amma nuna ma abinda da za ka karanta amma nan sai aka shafe maqulin ikra ikaratu shikenan sai su suka ɗauka cewa lallai ɗan adam sai ya yi karatu in kuma kai karatu sai ka fahimci abubuwa duk abin da ba taɓa tsammani ma za ka yi ba za ka yi sai aka waye gari amurka kullum karatu namiji karatu mace karatu da sa ana hanya ana tafiya ka ana zaune cikin bus karatu turawa mutanen ingila mutanen iro farko larabawa da su suke wannan addinin kai ce ma ikra ya sai ga malami daya ya kore cikin fikihu ya kore cikin nahawu cikin hadisi cikin tafsiri cikin aqida cikin menene da menene suka zo cikin likitanci suka zo engineering suka zo komai suka karanta a lokacin turawa su ba jaki jaki suke hawa babu mota ba jirgin sama babu komai suna tafiya akan jaki suka je da suka je wajen musulmai su dauka su je su fassara su dauka su je su fassara su dauka su je su fassara su dauka su je su fassara suna karanta suna fadadawa sai suka tura musu fitina da yake yake suka hana musulmai sakar da karatu sai suka zo su karanta wannan su karanta wannan su karanta wannan su fadada wannan su bincika wannan su kashe kuɗi wurin ba su da dama sai karatu duk shugaban kasa Amerika ko Ingila ka kalle huskarsa ka kalle shi kafin ya hau mulki ka kalle shi bayan ya hau mulkin za a karanta wannan jarida za a karanta wannan takarda za a karanta wannan fanni za a karatu ake yi sai ga da lokacin da mm, mu shagabannin mu iya sa guna ake yi iya kariya ake yi iya shakiyanci iya kashe kudi iya ɗeban kudi iya menene ba kar kowa ilimin ma kashe da mutum ya zama shugaban kasa sai kashe ya zubar ya karya martaban ilimi a kasarsa yau za mu ci gaba sai sa amurka ta hal da kowa ta zaki kowa ta ci tun duniyan kowa ta ci mutuncin kowa kuma ta kasa zama lafiya ita ma ba ta zauna lafiya ba sai ta yi sai ta kasa zama lafiya ta fi kowa wahala a wannan hali lokacin da gaske amurka ta fi kowa kasara a duniyar nan da tashi hankali da bala'i da ita da isra'ila amma saboda karfin hali da kinin bibi sun nace don kar a sani don kar a fahimci abin da ke ciki tattalin arziki ya kare komai ya lalace kowa cikin tsoro kowa cikin rashin kwanciyar hankali da masu binciken asiri da masu leken asiri da masu kulle-kulle da masu kutun gwila da masu menene sai sun gama sai su ji kuma wani abu ya faru wani lokacin abinda ba su taba tsammani ba kuma inda ba su sa lissafi ba suna cikin bincike wannan sai ka ji nan kuma ya faru sai ka ji wannan ya faru an ce wani da wani kuma Allah ya sauko musu da zafi da gobara da bala'ai da komai da komai ko kai kake so daga yau ka ce an ce ikra kada ka kwanta sai ka yi karatu ko shafi nawa ne ka karanta wannan ka karanta wannan za ka yi mamakin ilimi za ka samu ilimi Allah zai baka ilimi amma kowa yana kwance ya je a zauna ana kyakkyakke a kalgire da dariya a hira har sha juna dare ka shiga kwanta ka tashi ba za ka san fikihu ba ba za ka san hadisi ba ba za ka san tafsiri ba ba za ka san usulu ba ba za ka san musalaha ba ba za ka san injiniyar abinda ka koyo ma gudu tafiya zai saboda me saboda tsarin rayuwarka kai ne ka je ka kore cikin engineering ko likitanci ko ilimin hadini ko ilimin shugabanci ko ilimin me sai tsarin rayuwa a a'a wanda ya kafa gwamnati sai abin da zai zaba kai ka kware cikin wannan fannin za a ɗauko jahili a cikin wannan fannin a dora a kanka shine kwamishina shine minista shine kaza shine kaza shine kaza shi ke da kuɗi a hannunsa shi zai baka albashi shi zai shi zai hana ka kai ta kai kai ta kai haka ga shi gidan shi komai da komai na nan ofishin sa komai da komai na nan motocin sa komai da komai na nan kai kana nan asibiti kayan aiki ma na ta mutane babu kai kana nan injiniya da wajen ruwa kayan aikin ruwa ma babu kai kana nan injiniya ko kayan aiki babu amma jin daɗi da kashe kuɗi da ɗeban kuɗi su suna yana shi yasa dole ka rinka jin takaici ba yadda za a yi ka samu kishin kasa sai dai kai ta kaici har abin da ke cikin kolon ka shi ma ya ta baya baya sai a waye gari ka koyi ilimi ka kware kai ma ka waye gari abin da zaka ci ko ka kake ta fama da aka zo aka dora su da sunan cewa su ne yan gata su ake su sunan kwamishina ko chairman ko minista ko wane ne ko gwamna ko wane ne an dora su shikenan su ke sarrafi da dukiyar kasan yadda suka ga dama kowa sai da ya zama almajiri yana bara in baka yi bara baka kwanan yunwa su kuma yadda suka ga dama shikenan an waye gari daga ranar litinin kowa an kama hanya abuja yan mata a gansu abuja da mai kaga ya shekarar ta dudu dubi ta kara karya ba ashirin da biyar ba ta kai shekara talatin ba ta hau mata miliyan uku ta hau mata miliyan biyu kai kayi tun ba wata ba ke karatu tun kana tafiya ba kayi karatu kayi noma kayi komai da komai keke ma ga ba ga duk ma'aikata ba university aka fara aiki estate na akwai da ke da baburin kansa ya zo ba babur sai keke aka zo ba keke takalmin hawa mana da wahala mana ko kuma mutum na aikinsa da karfinsa da imanin kullum sai ci baya ake kullum sai ci ba ake kana sai rana ba ta gidan murtala ka je hanya abuja ga ya shekarar ta ashirin da biyu da uku ta hau motar miliyan uku mai shana ya aka yi ta samu wannan kudin waye ba ta wannan kudin a ce tun da aka haife ta ko uwarta ake ba su albashi har shekarun uwarta da za su bai sassara wannan kuɗi ba amma ta je dare dai an ba ta kwangila din wanka wanda suka kafa mulkin ba shi yasa kowa ya gari sai je Abuja ba ta je in suka suna nan za ta shiga wannan office za ta shiga wannan office za ta shiga wannan office to ya za a yi ya ba ta kwangila da je ta sayar da miliyan uku miliyan biyu ya ba ta wannan mota an yi kaza kaza kaza yaushe za a zuta zama lafiya yaushe tattalin arziki ko hadarin ruwa Allah yake kudi Allah ke mutane yaushe sai ya cire albarka sai cire albarka shi yasa ba yadda za a yi kowa sai ya kamu da ciwon zuciya da da da da hawan jini da ko mai ta kai shi kake yi saboda yadda tsarin rayuwar ko amma ka tashi za ka yi karatu ikra shikenan shekara biyar ɗaya zuwa biyar nan sai ka yi mamakin ka akan nan Allah duk fannin da ka sa gaba sai ka ga sai sai abin da ka faɗa ko menene ya zama na kullum kana da awa nawa za ka yi karatu cewa aka yi kai karatu in kana da baiwa ne a cikin injiniyarin ka karanta littafin littafin da aka rubuta in kana da baiwa ne a cikin likitanci ka yi karatu ka karanta abin da aka rubuta in cikin fiku ne ka karanta in kai karatu saboda Allah ne ce ikra wanda ya ce ma kai karatu in kai karatu me yasa na dan ma in ba shi da niyan baka ya ce ka karanta yaudarar ka zai azalimi ne maruwaci ne talaka ne babu ne haka akwai kuma zai bayar din to amma ka kwanta kana bacci ya za a yi ka samu wani abu sai ka samu ilimi ba za ka taba samun ilimi ba mu ko babu izanis sayyidi fin nikahi bin nutuqi wal dhikr bis sukuti yace babin da yazo na al istizanu huwa talabul izni as-sin wa talab al istizanu aw ay talabul izni ce babin da ya zo na in za a aurar da budurwa sai an nemi izininta in za a aurar da bazawara sai an nemi izininta bin nikahi bin nutki wal bikir bis suku suka ce in bazawara ce izininta za ta faɗa ta ce eh na yadda da wani za ya a daura min aure da wani in budurwa ce sauran kunya na tare da ita ba za ta yi faɗa ba don sun ce sun rataye kunyance da bakara budurci duk sa'an da mace aka aurar da ita ta ta samu gogayya da namiji har ya sadu da ita ya ya tafiya mata da budurci sai aka ce ta gugu ta goge ta saba da namiji wannan kunyan ya fita idanta in an ce wannan za a auren miki in tana so za ta ce in ma so za ta ce a. yace sai sa aka ce in a nemi izininta izininta za ta ce eh na yadda za ta ce to wane fa yake magana wane ne yake neman ki da aure a ba ta kwana biyu uku a ba ta fada sai a kyale ta dan yi tunani a sake fada mata haka mai mata mata su uku za ta ce eh tana so in ba ta so za ta ce ba ta so to in budurwa ce kuma fa sai a ce mata to sai a faɗa mata ga wanda ke neman ta da dama ba unguwa ake ko gari ta san shi ta san gidansu ta san sana'a ta san menene da menene a sake za a faɗa mata a sake wata ran sau uku a faɗa mata in ta yi shuru ta yadda ke in ba yadda ba za ka girgiza kai ko za ta ce ba abinda ba za ta iya fada ba ta ce tana so yana mata nauyi amma ba zaura ta riga ta goge ta saba za ta yi cewa eh ina so eh abinda suka rataya a banki eh mun gane ko yadda yake kenan da قال حدثني عبيد الله بن عمر yanzu budurwa da za ta raba katin daura auren ta tana raba katin daura auren ta za a yi buki na kaza za a yi tare kaza قال حدثني عبيد الله بن عمر ابن ميسر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمه قال حدثنا ابو هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي لا تنكه الأيم حتى تستأمر الأيم لفظ الأيم تطلق على الطيب والبكر asalin kalman al'ayyib gwagwarci ma'ana mace da ba ta da miji ko ba zaura ko budurwa alhaddi kauli lillahi darru bani ali al'ayyimu fihim wan naqih mun gane ko lillahi darru bani ali al'ayyimu minhu wan naqih minhum wan naqih hatta tusta'mar ma'ana al'ayyimu amma abin da ake nufi da al'ayyimu nan ba zawara ke nan. saboda cikashin hadisin da ya yazo hatta tusta'mar wala tunkahul bikiru hatta tusta'zan aka ce al'ayyim ana amfani da shi in ana nufin budurwa ko bazawara to shi aka zo aka ce ba za a aurar da al'ayyimu ba sai kuma aka yi asafi da albikir to al'ayyim ya zama mai kenan ba zawara da za a zo a gani kamar zufar wayansu malaman malikiya hana eh, eh, suna kan har yanzu al'ayyim tana kan asalinta sawa a budurwa ce ko bazawara su ba su yarda da wannan bambanci ba cewa al'ayyim nan ana nufin bazawara saboda gashi ayin atafin albikir tare da mun gane ko wala tunkahu al-bikru hatta tusta'zan manzo Allah ce ba za zaura ba za a aurar da ita ba sai an nemi izinin ta ko umurnin ta budurwa ma ba za a aurar da ita ba sai an nemi izinin ta qalu ya rasulullahi sai suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa kaifa iznuha الضمير في إذنها الكناية فيها ترجع إلى ماذا؟ إلى الفكر لماذا؟ ها؟ لماذا؟ li'annahu aqrabul mazkur ba za a aurar da bazawara ba sai an nemi izininta ba za a aurar da budurwa ba sai an nemi izininta suka ce ya manzo Allah menene ya izininta mizi izininta ta din zai koma bazawara ce ko budurwa ko su duka me yasa ita ce ta zo a karshe <laughs> kun abin da ya fada ya ce da aka zo an bambanta kalma da aka zo wajen bazawar aka ce hatta ta amar sai an nemi umarninta da aka zo wajen budurwa aka ce sai an nemi izininta Ya ce tun da izini din aka ce yau kaifa izinuha da yake yau kaifa amruha ya mun fahimce shi eh? ya zo da bayani wa kaifa iznuha qala an taskuta sai manzo Allah ce ta yi shuru ma'ana izinin budurwa ta yi shuru in ta yi shuru to wannan hadisi da manzo Allah faɗa ce izinin budurwa ta yi shuru zahiriya su ibn azin hazmin suka ce budurwa izinin ta ne ta yi shuru in ma ta faɗa da baki ba izini ba saboda su da zahirin nasi suke aiki eh? eh har yanzu akwai har yanzu har yanzu akwai har yanzu manzo Allah sallallahu sai ce man kala halakar halaka nasu fa huwa a ahlakahum aw ahlakuhum kaga za Allah bada ce ruwaya mun man kala halakar nasu fa huwa ahlakahum aw fa huwa ahlakuhum wanda ce ai mutanen kirki sun kare ce shi ya karar da su koko shi ya fi su karewa shi ya halakar da su koko ya fi su halaka sun manzo Allah ce alkhairu fiyya wa fi ummati ila mai qiyamah duk yadda yi ana samun na kwarai ba ga shi kazo kana jin hadisin manzo Allah ba yi wani wuri wani yana yana sabon gari yana mai inda yamma ko zo ko hadis cikin birni ku duka musulmai ne kowa ya shiga gidan shi fa ya tashi ba haka bane eh har abada al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana samun na kwarai la tazalu qa'ifatun min ummati ala al-haq la yadurruhum man khalafahum wala man hatta yati amrullah yace har abada al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda suke ana samun na kwarai sai ce duk kwaryan kanan nan duk ba ku mutanen kirki ba bayan Allah na gari sai a ce duk mutanen Katsina sai a ce duk mutanen Sokoto sai a ce duk mutanen Zafar duk inda aka samu al'ummar Annabi akwai na kwarai akwai kuma mara sai dai kai ne baka da ma'auni da zaka iya ganewa ko ko ba ka da ka'idojin da za ka iya tabbatarwa da kashe sa ce fa huwa ahlakahum aw ahlakuhum shi ya halakar da su ko ya fi su halaka ahlakahum shi ya halakar da su ahlakuhum shi ya fi su halaka ma'ana akwai na kwarai har abada sai dai kai ne ba ka da ma'auni ko ko ka karya ma'aunin ka ka shiga wani harka da ban kana tafi mun gane ko ka'ida ita ce duk sa'an da aka samu mutum yayi aikin kirki mai yawa za ka za ka samu ya kuskure ɗaya ko biyu ko uku sai a ɗauki wannan kuskure a rusa aikin da yi a ka'ida ma ta shari'a manzala ce innal ma'a idza balaga qullataini lam yahmil al khabath ba haka bane innal ma'a idza balaga al qullataini lam yahmil al haka hafizu zahabi yake in yazo tarjaman malamin ai mutumin kirki ne ai yayi kaza yayi kaza yayi kaza za ce to ai ya taba yin kaza ya innal ma'a idza balaga al qullatayn lam yahmil al khabath duk wanda salahan sayirin jayi shar mugun sa dan an same shi da mugun daya ko barna daya sai a dauka a rusa duk abin da yi dan yi adalci ko ranar lahira an zo ba awu za a yi ba to a samu ya yayi aikin kirki yayi kaza ya kafa shar'an musulunci yayi alkhairi wannan ya bada zakka wannan ya ilmantar da duk abubuwan da yake sai aka same da kuskure daya sawa'an kuskuren ya tabbata ko ko a'a kirkirowa aka yi sai a dauki kuskure ɗaya a rusa duk aikin da aka yi don Allah ya zai tabbata sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'asumi tsakanin shi da an sa katanga kuma na sani karfi ba amma bayan bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa an same shi da kuskure mun gane ko Ke sa mutum ya zama yana aikin alkhairi haka kuma ka'ida suka ce duk wanda yake shahararren fasiki ne ko mabarnaci ne ko shahararren azalimi ne dan yayi kirki daya kar a saboda mai in ka yada kirkin wanda bai san shi da sharri ba sai ya dauka mutumin kirki ne sai ya je sai ya yaudare shi mun gane ku haka mutumin da ya tabbata mutumin kirki ne alkhairin shi yayi yawa naka same shi ya kuskure daya ko ya barna daya bi uku aka ce kar a faɗa saboda za a ɗauki wannan daya a rusa manya manyan al'amuran aikin da yake to sai a wayi gari ba mu da shugabanni ba mu shugaba kenan ai wannan shugaba ne ko wannan sarki ne ko wannan gwamna ne ya shekara nawa yana alkhairi to ai an same shi da kuskure daya shikenan an saka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai waye ma aqamu salata ma matukan suna hukunci da shari'ar Allah matukan suna hukunci kaza suna umri da sallah ba ku da ikon ku yi musu tawaye ba ku da ikon ku zage su ba ku da ikon ku jajjefe su ba ku ka'idoji ce kenan na shari'a duk wanda ya kauce ma ilmantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma yayi laifi ko da a ce yana ganin ibada yake yi ma'ana mutum zai addini kuma ya zalunci ya ce eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ya mu'azu innaka sata'ati qauman min ahli alkitabi falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi ash-shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wa fi wa anni rasulullah فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. يا معاذ سمعك كفونا ko ko dj na zakka director general na zakka ko kwamishina na zakka ko minista na zakka ko gwamna za ka je ka san yaman ka san mutane ahlul kitabi ne ko yahuda ko nasarawa suna da littafi amma an shafe yanzu addini ya zo farkon abin da za ka kiraye su ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullahi in sun gamsu sun bi haka to sa'annan kuma ka ce mataki na biyu Allah ya wajabta muku salloli guda biyar asuba azhar la'asar magriba isha kullum in sun gamsu da haka sun karba sai ka ce to Allah kuma ya wajabta muku zakka da za a karba daga dukiyar ku a raba ma talakawa in sun yadda aka ce to ka kiyayi manya-manyan dukiyarsu wanda ya je ya karanta da mutane tauhidi ya karanta da mutane sallah ya karbo zakka ba wai gidansa zai kai ba fa ba shi zai ci ba ba zai je sa sa bane ba zai sai ma matarsa da yasa gwalagwalai bane a'a zai karba ne daga talakan masu wadata ya ba talakawa iya aikinsa kenan ya gama kuma a ce ji tsoron Allah a ciki menene yayi na ciki na har a kai tsoron Allah a ciki ka ce eh lokacin da zaka je ka karbi zakkan kar ka zalunci wanda zaka karbi zakkan a wajen sa saboda zaka je ka tarar da shi yana da garki timakai shanu awakai menene da menene rakumma akwai iyayen garki akwai guzame akwai matsakaita in ka ɗebi guzamai zakka ka cuci talakawa in ka nemi iyayen garki shi ma ka cuce shi khairul umuri awsatu yace fa iyyaka wa kara'ima amwalihim ahir ka ji tsoron taba dukiyarsu da ba sa son a taba wattaqi da'watal mazlumi in ka taba dukiyar ka dauko ka ba talakawan ka zalunce sun suka in suka roki Allah da'watal mazlumi Allah zai kama ka da haka tare cewa ba ci kai ba ba gidanka ka kai ba ba account ka je ka cika ba ba matanka da ka kai ji ka cika musu kwalakwalai ba a'a abinda aka ce kai ne ka karba wajen mawadata ka ba talaka shi kai aka ce to ai talakawan ma an ce karka zalunce su masu wadata an ce ka zalunce su ne zalunci akwai inda aka halatta zalunci ko an ce talaka su ne ba su da shi ya haranta zalunta su amma mawadata ya halatta zalunce su duk inda aka yi zalunci Allah baya su mun gane ko قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الحجاج بن أبي عثمان وحول السند قال وحدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن الأوزاعي وحول السند قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان وحول السند قال وحدثني امر الناقد ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر وحول السند قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية كلهم عن يحيى بن أبي كثير بمثل معنى حديث هشام وإسناده واتفق لفظ حديث هشام وشيبان ومعاوية بن سلام في هذا الحديث قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج وحول السند قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع جميعا عن عبد الرزاق واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبره ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال ذكوان مولى عائشة سمعت عائشة تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكهها أهلها أتستأمر أم لا nana aisha ta ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yarinya karama budurwa iyayenta za su aurar da ita za a nemi izininta za a nemi izininta ko ba za a nemi izininta ba za a nemi umurninta ko ba za a nema ba fa qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am eh za a nema za a nemi izininta ko da yariya ce karama tusta'maru na'am tusta'mar fa qalat aisha fa qultu lahu fa innaha tastahi sai aisha ce manzo Allah to ai har ya buduwa tana jin kunyan ta ce ina son wani ya daura min aure da shi wannan sai bazawara ita ce ta goge wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa zalika iznuha idza hiya sakatat sai manzo Allah ce ai izinin ta kenan in ta yi shiru bata ce komai ba to izinin ta kenan قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك وحول السند قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والذكر تستأذن في نفسها وابنها سماتها قال نعم يتناك ابن عن ابن عباس عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان هذا لاباري لقى عبد الله بن عباس cewa manzon Allah ya ce al'ayyimu bazawara a haƙƙu bi nafsiha min waliyiha wal bikiru tusta'zanu fi nafsiha kana da masaniyan cewa manzon Allah ya ce bazawara ita ce tafi cancanta da kanta sama da waliyinta kuma manzon Allah ya ce budurwan za aurar da ita da izininta wa iznu hasumatuha manzon Allah kuma ya tabbatar da cewa izinin budurwa shine ta yi shiru qala na'am sai ce eh na ji labarin haka said ya kulu eh, me aka yi wani abu ne ya kulu rasulu sallallahu alaihi wasallama mu a haƙƙo bi ha ina ma'ana mu a haƙƙo bi ha ba zaura eh al'ayyimu ai mun gama aka ce da haƙƙo yake eh, wanda suka ce al'ayyimu dukkan mace wacce ba ta da miji asalin mu al'ayyimu gwagwarci kenan wanda ba shi da miji mace wanda ba ta da miji sunan shi al'ayyimu to amma islahi akan zo a raba al'ayyin bazawara albikir budurwa to ina mana a haqqu bi nafsiha ita take da kirkin ta ce a fahimtar ka a'a bar a kan da ka ce a fahimta ta za ka za a fahimta ta mhm. ita ba za a yi a lafazin al'ayyimu a haƙƙu bi nafsiha min waliyiha mai kinan mai kinan a ah, bari ya gama ya sauka ne mai sauka ba a haƙƙu a haƙƙetu sai ka fassara yadda ka fahimta to ina mana kuma min waliyiha azanci baya shiga nan azanci baya shiga nan ha eh

a kai an gama da kai a kan kai gyara a kai an gama da kai gabar wanda Allah ya ba shi zai yi a a in kai kai kai kar kai kari mai mai sa abin da ka fada mm. ma'ana bazawara ta fi ta haƙƙi a kan kanta a kan haka ya nuna mai kenan mutum biyu sun yi shiraki cikin haƙƙi ɗaya ya fi mana ba zaura tana da haƙƙi a kanta wali na da haƙƙi a kanta amma haƙƙinta a kanta ya fi haƙƙin waliyi ba haka ba ne sai kuma mana sai kuma wa ko an yi ijma'i a ha a a ya yi ijma'i haza ijma'un yau lawiyu ma mu ce abin da ya sa fassarar kalmar ke fassarar kalmar kafin ma'ana ya zai bayyana saboda manzo Allah abin da ya fara kalmar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ce utitu jawami'ul kalim shi yasa ya fari kalma daya sai ga malamai wannan ce a a kaza ne wannan ce a a kaza ne wannan ce a a kaza ne abinda manzo Allah ayyimu bazawara ahaqqu bi nafsiha ita ce ta fi cancanta da kanta min ha. to in aka ce af'alu tafdil ala babihi da ce mutum biyu ne suka yi ishtiraki cikin sifa ɗaya yafi karfi kuma su a af'alu tafdili laysa ala babihi ba zaura ita ke da iko kanta saboda malamai za su yi fassara zaura ita ke da iko kanta A haka za ta yi auren da kanta ba sai da waliyi ba ba haka bane kalmar malamai sun fassara ta da ma'ana biyu Ba zawara ita fi cancanta da kanta akan waliyinta ma'ana zawara na da haƙƙi akanta waliyinta na da haƙƙi akanta amma haƙƙinta akanta ya fi haƙƙin waliyi to ina ma'anar wannan magana sai ta eh amfanin wannan fassara shine in ta samu wanda ya cancanta ta aura ta ce tana son shi waliyinta ya ce bai yadda ba sai a gabatar da haƙƙin wa haƙƙinta in waliyinta ya ga wanda ya dace zai auren mata ta ce ta yadda ba sai a yi mai sai a dauki maganarwa saboda me a haƙƙu bi nan min waliyya shine ta mana tana da haƙƙi a kanta wali tana da haƙƙi a kanta waliyin tana da haƙƙi ya ɗaura mata aure da wanda yake so wanda ya ga dace da ma tana haƙƙi ta aure wadda ta ga dace amma haƙƙinta a kanta ya fi haƙƙin waliyi to in suka zo suka yi karo ta ce ga wanda nake son aura ya dace kuma aka san ya dace sai walin ya ce a'a shi bai yadda ba sai alkali ya ce dole ka auren mata ka daura mata aure don ita ta ce ta fi ka haƙƙi a kanta in ya kiyaye sai alkali ya daura mata aure wali ya fita ciki ba shi da wani haƙƙi ta saboda ita ta ga wanda sai to wannan kuma bangare waliyin ne ga wanda ya dace ya ce ke ga wanda ya dace zan auren maki ta ce a a ni ba na son shi bai dace ba ya ce sai kin aure shi sai ai mai za a ce a'a ta fi ka haƙƙi a kan kanta ke sa haƙƙinta ta za a gabatar sai ka haƙura wani mun gane ko to al'ayyimu a haƙƙu bi nafsiha ya suka ce a'a wannan ba af'alu tafdil bane la af'alu tafdil laysa ala babihi bazawara ita ke mallakar kanta akan haka za ta yi zuwa ta aurar da kanta ba tare da waliyi ba me yasa kace ba zai yiwu ba wanda ainihin kuma wajen ba zai aura masa ba da ƙarshe aya ake ba da ya aure ta shi dole wani ya dawo da tana da yanki da aure su sai ta aura ko da wajen ya ce ya ta za a aura to shi gama to sai suka ce waɗanda suka ce abinda ake nufi nan ba zawara ita ke mallakar kanta sai suka ce ai waliyi ba sharaɗi ne na inganci ba sharaɗi ne na cikawa in yana nan a yin baya nan ma akan haka ba zawara sai ta ji da sai liman a daura min aure da wani sai ya aure mu ya yi ko bai ba <laughs> aka ce maka ikra sai ka kai karatu in kana zaune kana bacci ba dabara akwai inda dabara ba ta yanzu mun fahimci al'ayyimu a haƙu bi nafsa min waliyi hako ko dai a ce af'alu tafdili ala badihi shikenan tana da haƙƙi wali tana da haƙƙi amma za a rinja da haƙƙin ta akan kanta ko ko af'alu tafdil laysa ala babihi shikenan al ita ke mallakan kanta akan haka duk wanda ta gani tana son ta aure yace liman ina son daura nan aure da wani sai ka ce sai a kawo shodai sai a daura mata aure babu wani wali da zai ce ba mu yadda ba an fahimta mhm banki fanki hunna bi izni ahlihinna bai ce waliyihinna ba ahli iyalansu ka je kana son ka aure ya wajen wa zaka je ka iyayen ta iyayenta mahaifiyar ta ku ita mahaifarta mahaifiya ta ce yanzu mahaifiya duk inda ta take da daraja ta ce na aure maka da wani aure yayi kuka ce mahaifiya kalmanta baya daura aure sai mahaifi akarin jihar da mai alkali daura min a eh, da wani ba tura shi aka yi ba manzala na ce mahaifinta menene dinta ne waliyinta manzala ce al'ayyimu a haƙƙo bi nafsiha min waliyiha

waye aurar da ita ba ya wilaya ta yi aiki ko ba ta yi aiki ba waliyin nasa ya amfani ko bai amfani ba to da budurwa ce bata san menene bata san menene ba yanzu ta je ta yi aure namiji ya tsaro da ita ta goge kanta ya waye idanta ya bude ta zama yar birni ta san komai ba za ta da ta ga namiji ta san wanda zai yi mata ta san wanda ba zai mata ba sai kuma an tilasta ta sai ta zabi wanda take so na auri miji mai iri kaza kaza kaza ban ji daɗi ba wannan ma irin shi ne zo sai wani shi sa sai aka bar mata zai ba haka ba ne قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن المفضل سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد وقال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها نعم. وكيف أن يزوج Allah kana ce asayibu a ahaqqu bi nafsiha min waliha wal bikru yasta'zinuha abuha fi nafsiha da ayyiman da bikirin duk suna da uba amma manzo Allah ce wannan ita fi mallakar kanta wannan kuma ubanta zai nemi izini a kanta ita ma budurwan fa aka ce uban ya nemi izini ba ce mata auren dore ba aka ce budurwan ma sai ya nemi izini wane ne yazo yana neman ki sai ta kalla ta gani wani irin mutum ne mai yake da shi saurayi ne matashi ne ko dattijo ne ko matsakaici ne ko tsoho ne me za ta yi ta shiga me za ta zama ta farko ce ko ta biyu ko ta uku ko ta hudu za ta menene da menene za dai fada mata za a ɗaura miki aure da wani ba daga zuwa sai ya daura mata aure ba fa ubanta da kakanta aka ce sun fi kowa santa. abinda abin da yasa aka ce uba zai aurar da yarsa in tana yar shekara shidda zuwa shekara tara a lokacin bata wayance da sanin mutane ba sai ta zo ta je daga kyale-kyale ya aro riga ya saka ya je ya aro handa ya hau ya aro kaza da ta gani kyale-kyale take ba haka bane sai ta ce nan za ta shiga daga nan kuwa za ta shiga cikin azaba ne to sai aka ba mahaifinta da kakanta kadai izinin su aurar da ita ko da ba ta sani ba saboda me shari'a ta yi la'akari da cewa mahaifinta da kakanta sun fi kowa sun fi son ta ba da kanta a lokacin da ake shekara shida ko tara yadda mahaifinta da kakanta ke santa tana iya son kanta haka nan to shi yasa aka ba izini aka ce za su iya aurar da ita za ka ce to tana shekara shida aka aurar da ita ta kai tara ta kai lokacin da za ta tare ta balaga kafin ta balaga kenan ake magana amma har ko ita budurwa din aka ce kafin ta balaga ubanta ko kakanta zai aurar da ita ba sai ta zabi ba amma aka ce in ta balaga sai ya nemi izininta shine gaji والبكر مبتدا كنا إنا معنى والبكر البكر مبتدا مرفوع الواو واو العطف الطيب مبتدا أحق بنفسها من وليها خبر المبتدا والبكر الواو واو العطف البكر مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره بهكا بني البكر إن لابار مبتدا يستأذنها جملة فعل المضارع مرفوع لتجرده من الناس والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره يستأذنها يستأذن فعل المضارع ها مفعول به مبني على السكون في محل النصب مفعول به أبوها فائل يستأذن مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة والجملة من المبتدأ والجملة من الفئل والفائل والمفعول به في محل رفع خبر للمبتدأ الجملة من المبتدأ والخبر بحسب ما, ما, ما عطف عليه بزورة ta fi cancanta da akanta akan kanta da yasta'zinuha abuha fi nafsiha ubanta zai nemi izininta a cikin kanta a aurar da ita to ya za ta bada izini wa iznuha sumatuha izinin ta ta shiru wa rubbama qala wa samtuha iqraruha yace wata riwaya aka ce in ta yi shiru ta tabbatar kenan dan ba ta so ko ba za ta yi magana ba za ta yi me za ta kaza amma ta ce eh ina so shine za ta ji za a gani za a ce mata mara kunya baki da kunya baki da kaza sai ta yi shuru sai manzon Allah ce shurun ta shine eh, menene izinin ta ke to anan kuma zahiriya suka ce to budurwa izinin ta shine ta yi shuru in ta bude baki ta ce tana so suka ce ba izini bane abin da ya kamata ya zama min babil aura in suka ce ba izini ma'ana a wajen zahiriya duk buduri yan boko da ta eh ina so ga katin daura aure suka ce ba izini ne bane sai ta yi shiru sai sa komen boko kin haka zai yake shiru kuma ka zahiriya aka ce baki ba da ita hmm. zai zo duk ma'ana budurwa kafin ta balaga da bayan ta balaga tana da hukunci kafin ta balaga aka ce ubanta mahaifi cikin waliyai uba ko kaka su aka ba wannan dama fa yarka da ka haifa ko jikan ya ka jikanka yar anka aka ce kana tausaya mata kana son ta fiye da yadda take son kanta kisa ba za ka taba hada ta da wanda bai dace ba mun gane ko ko da yake kisa na Aisha aka ce wannan khususiya ce saboda an zaba mata abin da yafi ne babu wata shakka babu tambaba mun gane ko to amma yar da bata balaga ba aka ce cikin waliyanta ubanta da kakanta shi zai yi aurar da ita ba da izinin ta ba amma budurwa ce ta balaga sai aka ce ne sai an nemi izinin ta saboda kafin ta balaga kwakwalwarta daban lokacin da ta balaga tunaninta daban kafin ta balaga ina ruwanta ba ta san meye namiji ba mai waye namiji me za ta yi wahala za ta sha ko menene sai ta ce ba da so ba zai aure ba na kaza an ba me za ta zaba makanta me ma ta sani a cikin auren to amma lokacin da ya ta balaga lokacin kokolwanta ya canza da ta ga namiji ya shiga ranta tana so in ta kwanta tana bacci tana sha'awar namiji in ta kwanta tana kaza duk Allah ya saka abu ne tabi'a ce abu ne Allah ya halice shi cikin namiji ya halice shi cikin namace to amma ba zai tashi aiki ba sai lokacin balaga wane fitara ce Allah ya halitta cikin ɗa namiji ko ya mace sha'awar namiji ga ya mace sha'awar mace ga ɗa namiji da so da jin daɗin da kaza duk suna ce amma ba za su fara aiki ba sai lokacin da aka ce shi yasa ba za a ɗora miki Allah ba zai ɗora maka nauyin ibada ba sai ka balaga Allah ba zai ɗora miki nauyin ibada ba sai kin balaga ina ma'anar haka tun daga ran da aka haife ka kai ta ci kana sha kana wasan bol kana wasan menene Allah bai wajabta ma sallah ba bai wajabta ma haji ba bai wajabta sai ka kai lokacin da zaka iya haifan kaman ka sai ka kai lokacin da zaka iya haifar kaman ka ka balaga daga ran da ya balaga aka waran masa ya Allah ya ba da rabo daga ran nan zuwa wata tara ya zama me ya zama uban wani ke ma haka Allah bai dora miki nauyi ba sai lokacin da kika kai lokacin da zaki iya samar da kamanki sannan ka dora miki nauyin sallah wajiba ce azumi zuwa haji da mai sai kin kai lokacin da zaki iya samar da kamanki to daga nan daga nan aka dora miki ma'ana nauyin shari'a mun gane ko sannan malamai kuma manya-manyan malamai bayan Allah da wali suka ce ya dan adam kada ka nemi arzikin gobe kada ka ce Allah baka arzikin gobe saboda me ce ai Allah bai dora ma nauyin sallan gobe ba sai goben ya kai sai goben ya kai yanzu muna zaune sallan asuba eh, ta waje ba kanmu yanzu mu tashi mu ta waje ba kanmu sai an waye gari lokaci ya shiga to ya ta waje ba haka bane to tun daga nan malamai suka bambanta tsakanin yariya karama budurwa kafin ta balaga da bayan ta balaga da kuma ta balaga din ta taba yin aure matakai nawa kenan Ba ta balaga ba ta balaga ta taba yin aure kowanne su suka bashi hukunci duka suka fassale shi tafsilan suka kawo rabe-raben su duk suka rataye kowanne da sa mun gane ko suka ce ya shekara shida zuwa tara bata balaga ba mahaifinta ko kakanta zai auren ba da yake ba wanda yake so to bayan ta balaga fa suka ce tana da zabi lokacin ta san wannan bai dace da zauna da shi ba wannan ya dace aka ce an ba ta zabi wani suka ce a'a kamata ya ta shi gaba da hak kamar kisan wata da ta zo wurin manzon Allah ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƴan uwana iyayena sun aurar da yi sun ba wani dangin su saboda su ɗaukaka darajarsa ko darajar su ni kuma ba da izini na aka yi ba sai manzo Allah ce ai wannan auren in kina so auren yayi in ba kya so babu aure wannan kisa ta faru guda biyu kisa ɗaya ta ce ba na so aka ce babu aure kisa ɗaya ta ce to wannan na tambaya ne naga ko mu ƴaƴan mata muna da haƙƙi to amma na zartar da abin da iyaye na suka da ta ce ba ta so manzo Allah ya ce babu aure sallallahu alaihi wasallam mun gane ko eh? lokaci yayi Thank an kara minti nawa da shi ke yanzu magarbar ta sake da saukowa ne eh sha bakwai ake yi lokaci ya shiga yake shiga da aka nan tsorai kake ko a guje ka je ka ko kiran sallah ake za ka samu wanda ya zo daga nesa kuma fa اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من هو عليك ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالي اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعل واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم